muna ƙara da godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu yau yammaci na juma'a shida ga watan da ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da bakwai ga watan uku march kenan shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya inda muke karatun littafin muna kitabu tauhidi na muhammad ibn ishaqa ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin al-Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu akan titin Dashi gidan Igwe Sokoto idan ana je da karatun yau za mu tashi babi na biyu babi na biyu babu babi na uku babu isbati wajahin magana game da cewa Allah yana da wajahu Allah yana da fuska kamar da muka sha faɗi sunayen Allah da sifofin Allah madaukakin sarki dole a basu wada suke haraka ce wadda yake tawqifiyya abinda Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ka bar ta haka nan ba daɗi ba ƙari ba ra'i, to muka ɗauki ra'ayoyi ko ƙaunin nukan mutane game da sifatun wa asma'ihi mun san muna da sai muka jumlace mu tara su wuri guda akwai waɗanda ƙungiyar masu tashbihi ko tamfili kamanta siffa Allah ko suna Allah da wani makaruki wannan ba mu wannan sana akwai waɗanda daga ta'tili ta'tili kwambar yohintar da Allah a ce bai da wannan wannan ba mu wannan ba tashbihi ko tamfili sannan ba ta'atsili cewa Allah bai da wannan siffa a koyi ba sannan ba mu ta'awilin ta wanda ka cewa ai wajahu ma'anahu zatu ko yadu ma'anahu qudratu ko yadu ma'anahu ni'matu ko kaza ma'anahu kaza ba mu wannan tawili na kuma Allah ya wanke masu imani daga wannan ya ce wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'inda rabbina eh babu mai neman ta'awilahu sai wanda Allah ya rubuta masa saboda haka ashe na in mun ki tamthili ko tashbihi sannan muka ce ba mu ta kore korewa Allah sifa sannan muka ce ba mu ta awilin ta sannan na hudu babu takwini kai wasu daga cikin ahlu sunna suna takwini at takwibu abin da sa bukara kiyaye ta sosai saboda saboda waɗansu waɗanda ba su fahimci aqidar salaf ba suna cewa salaf ne su ba su takwibi abin da at cewa i lalle wannan wajen Allah yana da wajen mun yadda amma ni a wajen mun ce na mun ka sani ba a fassara wajen sai dai a ce wani abu na wanda ba san ko menene ba wai za ka fassara shi huska ko yadda ka fassara shi hannu ko sakon ka fassara shi kabro ko wani abu ka dai bar shi haka nan him yado kenan Allah na da wani abu da aka ce wa yado ya shi him wasu suka ce wai shine hanyar salatu to haka salatu to duk waɗannan guda hudu التوكيل والتعطيل والتأويل والتقويم فتح حقيقة duk kuskure ne fata game da ni game da babin ni aka ni a ka'ida ta ahli sunna ni aka son ka fahimta a wannan bani al-isbat al-isbat shine aqida ahli sunna wal jamaa an tuthbita ma athbata Allah ta'ala li nafsihi أو ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ba kana zuwa abin da Allah bata ka ba haka ba sannan ga abin da kuma bai ce nashi na ba ko ko bai ce na da kuma kakka faɗi ko ba haka ba kakka faɗi a duk abin da ba a ce kan sifofin Allah mun ka shi kaga ba magana kake ka yanka ma Allah sabon suna ka azamai ko wurin wuri ko wani abu ba bukata haka ba bukatar ta yi kiretin wata sifa ka danganta ma Allah in sai dai a ba ta kawai in an faɗi ka faɗi in ba faɗi ba ka yi goma wannan shi ne a cikin ahlus sunna wal jama'a ba ta kuyi ba game da wajen lahi lalle dole mu imani mu tabbatar mu yarda Allah na da wajahu wajahu kuma da kasan fassara ta hujja wajahu amma kan ka taba sawalawa irin tawani ko irin tawani ba irin ta mutum ba irin ta aljani ba irin ta dabba ba irin ta amma lalle Allah yana da wajahu kuma mun san ni aka ce ma wajahu to Allah na da shi sakka ce baka san kun a mun san wajahu amma wajahun Allah ba irin taka ba ba irin ta maka mushi ko mun yarda da haka mun tabbatar da haka saboda ni saboda Allah shi ya na da wajahu ashe mun tabbatar da abin da Allah tabbatar ma kanka sannan manzon Allah ya faɗi Allah na da wajahu ashe mun tabbatar ma abin da manzon Allah ya tabbatar ma Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inni la akhshakum lillahi na ku tsoron Allah kuma na ku sauran Allah kuma na ku sanin Allah wa alamukum bi wanda ku ismu sanin Allah ya shi mu tsoron Allah ya shi mu sauran Allah ya faɗa abu ko me kuma daure kai cikin al'amarin babu zikiri isbati wajhillahi wani allazi wasafahu allazi wasafahu wani fuskan nan da allazi wannan da wasa wasafahu shi Allah ya siffanta fuskar bil jalali wa ikrami don ko shi yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi Allah da kai ne faɗi haka ya siffanta fuskar da cewa fuskar dhul jalali wal ikram a ƙa'idar larabci da muka dubi ayat dhul jalali wal ikram sifa ce ta wajen a nan ba ta zo sifa ta Allah a fahimta ba rabbu akwai ba rabbu shi azzul jalal wa ikram kuma suka fassara wa Wajen shi azzul jalal wa ikram a fahimci kaida kullu man alaiha fani duk abin da aka saba an kasa doron kasa mai karewa ne ko ko duk abin da an makamuki mai karewa ne wa yabqa wajahu wajahu rabbika huskar ubangijinka ita ce kawai ke wanzuwa huskar da wani watan ta zo da rafu wanda yake da zamma alamatu rafu wajahu to zu shi ma marfu'un na saboda wawu da annahu min asma'il khamsati allati tartafi'u bil wawi wa tantasibu bil alifi wa tankhafid bil jarri to yanka ce ko zu marfu'un na to kaga bai zama sifa ga rabbi tunda rabbi majrurun na hafu jarrina wajhu mudafun rabbi mudafun ilayhi wal mudafu ilayhi majrurun to ba a cewa zul jalali wal ikrami sifatun lil wajhi a sifatun lil rabbi a sifatun lil wajhi saboda haka wajahu rabbika huskar ubangijinka zul jalali wal ikram huskar nan mai daraja mai daukaka wadda kamala tana da kamala sannan ba ta da naƙasu kulli an ka siffanta abu da jalali shi yasa muka aka cewa azza wa jalla jalali shine ana siffanta abu da duk siffofin kamala ikram ko ko jalal da siffofin ana nisantar da abu da duk siffofin na kashi ikram wanda aka siffanta da duk siffofin kamala to shi huska zul jalali a fahimci wannan wala fa'anhu Allah ya kore ma shi hustar ya kore masa alhalaka karewa Allah ya ce kai kare halaka mutuwa ko Allah ya kore ma hustar cewa ba ta halaka ba ta karewa idza ahlaka Allah ma qad qala ma qad qada alaihi halak idan Allah ya halaka abin da shi Allah ya mai hukuncin halaka ya mai hukuncin zai kare to hustar Allah ba ta kare mimma qad khalaqahu Allah wanda Allah dama ya halicce shi lil fana'i ya kare zalin baka ibadun wanzuwa ba akwai abubuwan da Allah kudin sarki ya halitta dun su kare dama karewa da su amma akwai abubuwan da Allah ya halitta ba su karewa to Allah madaukakin sarki shi ba batun halitta ne akai ba shine al-khaliq shine al-khallaq kuma shine wanda ba ya karewa in ka tsamban ka ce ah, akwai wani abu da ba ya karewa yi e, malama aqida sun yi maganganu da abubuwa da yawa suka ce akwai halittun da suna karewa halitta su kamar ni kamar duk abin da ya Allah ya halitta a duniyar nan sammai da kasai da duk abin da ka sani na halittun Allah duka suna karewa amma a aqida ahlus sunna ina da mun san cewa akwai aljanna akwai wuta yanzu ko ba haka ko ba yanzu danga da muka magana ai akwai aljanna akwai wuta ko manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka sha karanta a wurare da dama daga ciki wal jannatu haqqun wan naru haqqun kuma hadisin ibaratul saliki yace man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Abdullahi wa وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه وأن jannata حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أشكي لا أقوي الجنة daga cikin usul ahlus sunnati wal jamaa ka yadda akwai aljanna ka yadda akwai wuta to malamai sai wannan magana to ita aljanna da wuta mun san Allah madaukakin sarki ya ce idan aka shige ta khalidina fiha ko ba haka ba ba kenan kaga Allah ya rubuta masa baka don khalidina fiha abadan a aljanna khalidina fiha abada ga wasu a wuta Kina an fahimta to shi yasa malai dan wannan istisna a kula da shekara yace Allah murakin sarki idan ya ya halaka ya karar da duk abin da ya hukunta zai kare an gane an idza ahalaka Allah ma qad qada alaihi halak idan Allah ya halaka abin da Allah ya hukunta abin zai halaka mimma qad khalaqahu Allah wanda daga cikin abinda Allah halitta lil fana'i la lil baqa'i daga cikin abinda Allah halitta na shi zai wanzu zai wanzu ba zai kare wanda Allah halitta zai kare ba zai wanzu ba to wannan idan ya Allah halaka shi to Allah shi kuma lokacin nan bai karewa kila fahimta jalla rabbuna ubangijinmu ya ɗaukaka ya wuce an an ya halika shay'un minhu na cewa wani abu daga Allah ya halaka fuskar Allah ko hannun Allah ko idon Allah Allah ya wuce a ce akwai wani abu nashi wanda ka karewa Allah ya wuce wannan mimma huwa min sifati zati daga cikin abubuwan da a cikin sifofin zatin Allah Allah ya wuce haka duk sifatun lahi zatiya akwai sifatun lahi da ma'azzatiya akwai sifatun lahi al-fi'liya a kula sifatun lahi al-zatiya sifatun lahi al-fi'liya sifatun lahi al-zatiya kamar ka ce hannu yadun mahi kamar ka ce wajibun mahi sannan kamar ka ce ainun mahi sannan ka ce fawadda Allah ta'ala qadamahu fa qalat an-nar qad Sai ka qadamu Fulahu yakashifu an an saqihi a hadisin da inganta bukhari ya rutu fa yakshifu an saki ko ba haka ba wanda shine suka fassara yawma yukshafu an saqin shine Allah na da saku kwaro duk waɗannan waɗanda Allah ya tabbatar maka ne su su aka ce masifatul lahi zakiya kila fahimta amma in kace Allah yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ila ila sama ila sama'i dunya ko ila sama'i dunya idza baqiya thuluthul layl al-akhir nuzul ko ba haka ba istawa Allahu ala al-arsh istawa Allahu ala al-arsh istiwa wa kallama Allahu Musa taklima kalam wannan shi aka ce masifatul lahi al-fi'liyya wanda Allah yana yi kila fahimta wanda Allah kai a fahimci wannan to Allah ba shi na malam yace yace Allah ya wuce wani abu ya kare daga cikin sifati min sifati zatihi na cikin sifatun lahi zatiya kila fahimta Allah ya wuce haka duk wannan bayanin na malam ya kai kamun ya kawo ma hujja sai ce qala Allahu jalla wa ala ga hujja cewa Allah na da wajahu wannan duk mashidarin da suka gabata kokari kai fassara ma ayat wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba takwana ba sun yake kama da inda kai ta ba akan wajhu Allah sai yake fassara ma ita yanzu ya gama fassara ma ko ya fada ma dhul jalali sifa ce ta wajhu ko ba haka ba kuma ya nuna ma wajihu din nan ta rabbuta kuma wajihun na ita abba ta karewa saboda ni saboda sifatul lahi zatiyya ce a yayin da duk Allah ya karar da komai to ita kuma ba ta kare to yanzu kuma zai maimaita ayat a wajen son yake ya tabbatar ma billahi wajen yace qala Allah jalla wa ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wajhu rabbika fuskar ubangijinka kakkace zaki fuskar ubangijinka ah. ita ce za ta wanzu fuskar zul jalali wa ikram wadda sifofin na ƙasa sun nisance ta sifofin kamala sun tabbata gare ta ita wannan fuskar suratul rahman wa qal Allah take cewa kullu shay'in halikun illa wajhu dukan komai illa wajha dukan komai halikun mai karewa mai mutuwa ne to ana fassara halaka mutuwa halaka karewa wa'innan mur'un halaka ko mutuwa kenan kamar da aka fassara ni halaka karewa to kullu shay'in dukan komai halikun mai karewa na illa wajha banda fuskar Allah suratul qasas وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكفي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك يا رسول الله كي جمري كهنقر تدرنك كهنقر كي جمري كظن مع الذين يدعون ربهم تارد وأن دسكي فوت تام أبنجدس الدعوة هنا العبادة بوتا مع الله أما كما إن كاتي suna roƙo ka fassara addu'a huna roƙo to kuma duka ba matsala kuma ka fassara hai da zikiri duka babu matsala amma ka dan bashi wani yanki na daga cikin ma'anar amma in ka ce bauta gaba ɗaya to shikenan ka ba shi kakkan ma'ana don zikirun lahi bauta ce da'awatun bauta ce sauran duk ayyuka da Allah wajen ka bauta ce ka hankurtar da rayuwarka ya manzon Allah ma'allazi ne da'una rabbahum tare da waɗanda ke roƙo ko tare da waɗanda ke zikirin ko tare da waɗanda ke bautata ma ubangiji su bil ghadati wal ashi safe da yamma al ghada awoyin safiya da bayan sallar subahin awad da kadima bayan sallar subahin ita aka ce ma gudwa gudwa awa awoyin da kadima sallar subahin kamun kamun a samu shuruku dama ana fara samun cikin awoyin rana ana samun as-sahawu alaysa as-sahaw sannan bayan sahawu wanda lokacin da aka suhur sannan a samu ni as-subh wanda kuma shi lokaci guda al-fajr kenan idan a fice ke to sai a ce salatul fajr bayan haka kadan sai a samu al-isbah fariq al-isbah sai a samu isbah bayan isbah sai a samu ruduhu ko a samu gudu wato da yake gudana awa guda ta bayan sallar subah ita aka ce mai guduwa bayan guduwa sai a samu shuruku a shuruk lokacin fitowar rana sannan kama daga sannan sai a samu addu'a sai a samu su abwahira sannan akwai akai azzawalu sannan akai har azzuhuru sannan al'asr ko to bayan awad awad da ka bi masallar subahin ita aka shiga gudu ko aka shiga guduwa guduwa to sannan wai a shi ita kuma awad daga ita sai faduwar rana ita aka ce marashi daga ita sai faduwar rana idan ya zan bayan sallar subahin zuwa zuwa fitowar rana ana samun awa ɗaya da rabi ko awa biyu muka ce mu wannan gudu to abin da ya ɗauki daidai wannan lokacin na awa ɗaya da rabi ko awa biyu kamun rana ta faɗi shi aka ce ma'ashi kila ta. shi kuma su aka ce ma ana alkarus sabah wal masa cikin su al'udu wal ashi to ka hankurtu da rayuwarka ka rinka bota mu Allah ka rinka zama tare da waɗanda ka bota ta mu Allah waɗannan lokuta guda halarta sallar subahin sannan a daure a ta ibada har garin Allah ya waye sannan kuma idan lokacin magriba yayi sai a shiga kuma azkarul masa'i to ka hankuri ya rasulullah su waɗannan yuriduna wajaha su muka so mu kawo yuriduna wajaha suna nuhin suna nihin za suna fuskar kalimar wajen nan shi ma malam ya kawo ta a matsayin ne a matsayin fuska hujja irin waɗannan ayoyi da waɗancan hadisai da muka karanta mutane yi tutun baya kamar da wani ya tambaya game da tattashahi wannan irin wannan ayar da kuma hadisin da muka gabatar idza zakara ni sai mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu afdal wa ya bada hujja ana zikirin Allah cikin jama'a kullu ana ta wannan tambaya ana nufin Allah cikin jama'a ana kasar Qur'ani tare ana karatun hadisin manzon Allah tare ana tunatar da yan uwa tare kai ko zama mun kai lokaci guda muna zikirin Allah ina nawa kana naka ai babu illa game da haka ko akwai idan kai sallar subahi muka taru cikin masallacin kowa na bayan sallar subahi ya tsaya inda yake kama zikirin Allah ba fi jama'atin bane idan lokacin sallah ya karato kowa a wallahi ya shiga masallaci ya zanna kamun dare ne muka fara zikiri fi jama'atin kowa na nashi ba fi jama'atin bane duk ana yi ai ba an ce sai an ce ɗayan mutum guda ya amsa saura su amsa ba ko a ɗauka tare a aje tare in kana son ka samu in ana haka nan ko ba haka nan sai ka koma ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗa ma in an yi shi kenan sai kai idan ba a yi kuma kakkai ko ba haka ba duk abin da alkhairi annabi ya riga kowa yi saboda haka in dai alkhairi na ka samu manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ya koya masa habbansa kuma sun yi amma duk abin da ka ga manzo Allah bai ba sa ba su yi ba tabi'ina babu ko daya to wallahi sharrin na in kana son ka kuma ka kai hakan Allah ta mu wa qala Allah ke cewa walillahi al-mashriq wal maghrib gabaci da yammaci duk malaka Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah bi inda kun ka fuskanta fa samma wajhullah nan game da wannan ayat malamai sun sunwa ibn sunwa ibn qubayma dan cewa da bai kawo da aya ba ita wannan to duk cikin Qur'ani duk inda an ka ambaci wajen. babu inda suka yi magana cewa ba tana nufin kusta da sai na kila an fahimta ibn taymiya tawalla hadal amr ya dauki bayanin wanga al'amari ya yi numfashi mai tsawo game da bayanin wajahul wahi da kuma duk inda ta taho fuskar Allah ta taho sai wuri guda fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ya fassara shi ce nan ba fuskar Allah aka fassara ba nan dai ba fassara fuskar Allah Ya ce ni ya ce saboda ai ma wanda kasance inda muka ce wajen Allah fuskar Allah dalili sa muka ce haka nan ko nan dalili sa muka ce haka nan ko ba haka ba don saboda saboda ana tawili in ta'abirin ya tabbata in kalimar da in wani ta kun fahimce ta ana fassara abu ta'awil kenan kalimar da malam wani ta'awil kenan yace ana fassara abu a yayin da duk ƙur'ani wata aya ko hadisi a wani wuri ya fassara abu in kuma hadisin din yanzu sake fassara shi a wani wuri sai mu bi ba abin da gare mu illa an naqul sami'na wa asana yace sannan kuma idan ya zama nususu muhkama sun ka koyi abu to wata kalima ta zo mu ta shade sai a ɗauke ta aza ta kan nususu a aza ta kan muhukamu ba sani ko an fahimta idan wata aya ta zo da dokar tana da za ta wuce ko ko ba ta fassaruwa to sai ya aza ta kan ne sai ya aza kan wata aya da fassara ta misali muna da ayoyi guda biyu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum a cikin sotin yusuf sannan wadda aya nafsun aya ta sake mai amma da lafazi guda ya canza inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ila san da haka huffazu sun san wannan can ya ya ya hito inna anzalnahu qur'anan anzalna wani wanda da ita ahlul bid'a ta cewa gashi ala an ka samu qur'ani duk ko abinda an ma'anar ala ai sayyarnahu abinda an sayyarnahu ko ai khalaqanahu makhluq ha da gaske makhluq saboda me sai suka yawo cikin alkur'ani suka ce mun fahimci duk inda an ka ce ja'ala ja'ala ja'ala ja'ala makhluqun la waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza ko ba haka ba suka ce duk ja'ala sai muka eh. eh. haka da suna ɗaukar haka sannan kuma suna ɗaukar akasin haka Suna ɗaukar wata ma'ana ta ta anzala kalimar ta inna ja'alna wadda ta zo can fusulat ke kobe ko safa wadda ta zo inna ja'alna ku inna ja'alna hu qur'anan arabiyyan sai mu ɗauki kalimar ja'alna mu aza ta kalimar anzalna ban sani ko mun gane ja'alna anan ma'anahu anzalna tun da so ta yusuf ta ta gabata anzalna ya yace ban sani ko kun gane tafsirul ayati bil aya to yanzu bari mu tafi da ku ku ji idan muka ce walillahi al-mashriq wal maghrib bari mu fassara gabaci da yammaci don na Allah halitta gabas da yammaci ta Allah ta ko ba haka ba fa aina ma wallu duk inda kun ka mai da fuska ku kun ka duba fa samma wajhullahi can Allah yake kenan in ni digina can Allah yake yamma Allah yake kudu Allah yake ko ko arewa to ini ni ba ko ba haka ba ta wani bobawa ko ehe ya zo tambaye wani mallami shi ko mara ilimi ya ce ala gafa ta malam in zan yi boye ina zan diba ana diba gabas ya ce ah, a ko da ce alkil alkibla ya ce to malam ina dibin yamma ya ce to kamar kibla baya ya ce to malam sai ya ce to sai ka bula shi Allah ke ba sai <laughs> ce to malam sai ya ce to kawa ƴan ƙasa na cikin kamari boli to to irin wannan na to ala kullu halin abin da ka so in ce kaga duk inda kace can a Allah ni kace kenan in kace yau da jazakallahu khairan haka suka cewa ko ina akwai Allah shi ka to malayan ni ya wada ne haka suka mu fa su ayatu ta ko ina akwai Allah shi Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi in ka dibi kudu Allah na can in ka dibi arewa Allah na can in ka dibi Allah na can in ka dibi Allah na can ko ba haka ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi yanzu wannan aya guda ta tilo cikin Qur'ani ba ta bata ɗaruruwan ayoyi da mun fassara ta haka duk ayoyin da ka tabbatar da uluwullahi ta'ala ba ta duk soke su ba duk ayoyin da suka tabbatar mai istiwa'ullahi ya larshi ba ta soke su ba ko ba haka ba sannan hatta da hadisan da ka nuna uluwullahi ba soke su ba kai hasali ma hadisan da ka cewa Allah na qubalatul wani ba ta soke su ba to ashe ko in mun ka ce wajhullahi nan kalimar wajahu mun ka ce fuska aka nufi ko'ina ina wa take ko'ina nan sai mu ce Allah yana kudu yana arewa yana gabas yana sama yana ƙasa yana cikin ƙasa yana ko'ina ko to kan haka wannan ba ta fi sabani don malama da sun ittifaqin kan cewa wajahu ita wanda mu fahimta sosai tana cikin mutashabihat wallazi anzala alayka alqur'ana umunna آيات منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وأن آيتنا تكون متشابهات a malaman aqida da malaman usulu da mufassiruna da duk kafa kulan ahlus sunna sun yi ijma'i za a dauki mutashabihu a aza shi kan muhukam idan kalima ta zo mutashabiha za a dauke ta aza ta kan muhukam idan ta zo aka ga kalima za ta soke duk gaba ɗaya wani tsari na addini gaba ɗaya su kutum za ta lalata shi duk ƙur'anin za ta soke dole a fassara ta daidai wata aya ta zo cikin ƙur'ani kila an fahimta saboda haka sai suka ce ibn taymiya yayi magana mai tsawo kabe da haka suka ce wajhullahi huna ba ana nufin fuskar Allah ba ana nufin yarda Allah ko ana nufin son Allah ko ana nufin karba Allah a asalin loga amma kuna son ga wannan sai ku koma a cikin fatawa na ibn taymiya duk da duk da wasu sun tafi kan zahirin aya kila an fahimta ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأثبت الله لنفسه وجها ألا يتثبت مكان سينا دفسك ووصفه بالجلال والإكرام يصف انتهى الجلال والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء يحكم كدم خسكة تنا والزوى وتكاريوة ونفى ونفى يقول الهلاك هلك عنه دفسك فنحن mu yan basra ko yan kufa in inji ibn khuzaima ko ko fa nahnu mu ahlus sunnati ehem amma kalimomin da aka ne zai nuna ga gari na ya kamshi fa nahnu mu yan basra da kufa wa jami'u ina min ahli hijazi da dukkanin malamanmu na yan makka da madina wa tihamata wal yamani da mutanen Riyabu da yaman wal iraq da mutanen iraki gaba ɗaya wa shami wa misra da sham da misra wadda a lokacin malam ita ce duniya ilimi ita ce duniyar ahal sunna su ne aka dubi a sunna ai ai koyi da su ko duk malaman ahal sunnati sun tattaru cikin cikin wannan da'ira ina jin wasu inda muka fara bulugul marami da su shekara shekaru sun ka gabata duk mun kawo a malaman wajen gabatarwa da sauran wasu abubuwa mun kawo malaman makka gaba ɗaya da malaman madina da malaman kufa da malaman basra da malaman misra muka samu malami wajen cikin sahabbai ɗaya da sun ka zuna muka samu malami ɗari da talatin sannan kuma kowane su aƙalla mun samu malami ishirin ko talatin ko hamsin waɗanda suna aka kula da su a fagen ilimi ina fata mun san da wannan muka yi fotokwafin wannan a cikin ilamin muwaqqi'in an rabbil alamin wanda ina jin sun kai adadin mutum ɗari biyar a farko in kun tuna wanda muka yi kato bulugul da rawan da su can farko to suna malan kajera ce duka gaba in ka diba tun daga sahabbai da tabi'ina da tabi'ut tabi ce dukan su mazhabuna duka mazhabin mu anna nusbitu lillahi ma asbata Allah li nafsihi muna tabbatar ma Allah abin da tabbatar makansa nuqirru bi zalika bi alsinatina za mu yi ikirarin wannan da harasanmu wa nusaddiqu zalika bi qulubina za mu gaggata wannan cikin zukatanmu kuma min ghairi an nushabbiha wajaha khaliqina bi wajhi ahadin min al-makhluqin ba tare da mun husnun siffanta huskan mahalicin mu ba ba tare da mun siffanta ta ko mun kamanta ta da huska tsaye daga cikin mahalukai babu ba mai wannan ba azza rabbuna ubangiji mu ya gagara ya wuce an an yi shibahal makhluqina daga yayi kama da talaki Allah ya wuce haka wa jalla rabbuna sannan ubangiji mu ya dokaka an maqalatil mu'attilina daga zancen masu kwamfartar da Allah masu yohintar da Allah masu koyi ma Allah sifofi jalla azza rabbuna an an yashbaha al makhluqina ko wannan raddina akan akan al mushaddiha sannan ya ce wa jalla rabbuna an maqalatul mu'attilina wannan rabbi na akan mi akan mu'attila to mi am aqidan mu mi am mazhabin mu ga su ga sifofin Allah sifofin sa al isbat al musbita akwai al mu'attila akwai al mushabbiha akwai al mu'awwila akwai al mufawwida to duk ba mu ciki mu al musbita musu wa azza Allah ya zama gagara ba dawi an an yakuna adaman ya zan babu Allah wuce a ce mai babu kama kala hun mafi duna kama wada fasaki sun kace don wanda ya ce Allah bai da fuska bai da kana bai da kana bai da kana ya mai sai babu kenan to Allah ya wuce zan babu li anna ma la fata lahu kadiba duk abinda duk bai da sifa adamun babu kenan ita fata da sifa amma duk abinda akwai to yana da sifa ko ne iri in dai akwai shi yana da abinda akwai sanata amma an ce kawo sifa babu to ba ta da sifa to in ku kace Allah bai duk waɗanda suka suka kore wa Allah to Allah muka ubangijin mu ya wuce a ce mai babu ta'ala Allah Allah ya wuce amma yaqulu al-jahaniyuna abinda jahaniya ka cewa Allah ya cire daga wannan abu waɗanne jahaniyawa alladina yunkiruna sifati khaliqina wa'anda ka musu sifofin mahaliccinmu allazi wasafa biha nafsa wanda Allah ya siffanta kai ne da su fi muhkami na fi tanzili fi muhkami tanzili a cikin alkur'ani ne wanda an muhkam wanda ƙarya ko kuskure ba ta gangarowa daga ciki kuma ba mutashabihu ba Qur'ani akwai an da aka ce muhkamat ya aka ce muhkamat a wani wuri ana nufin ba mutashabihatu ba a wani wuri an ka ce muhkamat ana nufin wadanda babu barna mai gangarowa cikin su kitabun uhsimat ayatu ko ba haka ba wannan kenan an tattare dukan la ya'tihi al-batil min bayni wala min khalfihi tanzil min aziz min hamid min hakim hamid in ku aka ce babu mutashabihatu na cikin ali imrana hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat kila an gane mhm. waɗanda Allah madaukin sarki siffanta kai ne a cikin muhakkami tanzili wa ala lisani nabiyyi kuma siffanta kai ne da su a cikin harshen annabin sa Muhammadin sallallahu alaihi wa qala jalla dhikru wanda daukaka fi ambato ne suna ne ya ɗaukaka, ya faɗa fi suratul rum a cikin suratul rum yace fa'ati dal qurba haqqan yayi ta tahiya ila qawli Allah yace zalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah waɗan wannan shine mafi alkhairi ga waɗanda ka nuhin fuskar Allah Allah ya tabbatar da Allah mana fuska Allah ta sarki sake cewa a cikin ayatul rum wa ma min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajen Allah fa huwa fa ulaika eh? wa ma'aqaitum duk abin da kuka ba suwa min riban na riba ku ba da wani abu na a ƙara muku wani abu a ciniki duk riban da kuka yi liyarbu wa fi abwalin nasi dun ya ƙaru da dukiyar mutane fi bi ma'ana bi amwalin nasi ya ƙaru da dukiyar mutane dukiyar ku ta ƙaru da dukiyar wasu mutane to ku sani fala yarbu inda Allah wajen Allah bai ƙaruwa wajen Allah hasarata yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wannan kenan yamhaqu Allahu riba shine fa la yarbu inda Allah Allah zai shafe masa albarka amma wa ma ataitum duk abinda kuka bayar min zakatin akan hanyar tsalkaka min zakatin na zakka ko ko min zakatin na ciniki tsalkakakke tsalkakakke turiduna wajha Allah kuna nuhin huskar Allah da wannan kalimar wajahu malam shi yake gada ya ce fa ulaika humul mudhafun wadannan su ne za a yi ta za a yi ta ninka Allah sarki yana ambaton ya aljanna inda suka cewa inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna ma muna ci da kuna a duk fuskar Allah lillahi wajhun wa Allah sake cewa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bi wajhi rabbihil wa ma wa mali shi wannan da ya aika wasu na danganta ta ga Abubakar As-Siddiq wasu suna fassara ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na fassara ta ga aljanna in ya shiga aljanna sakamakon abin da yasa an kai mai haka nan aikin alkhairin da yayi kuma aikin alkhairin wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani mutum wanda yayi mai wata ni'ima wadda shi na ya saka mai da ita babu wani wanda yayi mai abin gwazon gwari A'a, dan Allah yayi wannan abin da yayi dan Allah yayi kuma da neman zatin Allah ga wannan da neman fuskar Allah ga wannan wa ma babu ahadin ga wani ɗaya duk inda hu abun wannan da yake alkhairi babu wata ni'imatin wata ni'ima da an kai ne wani ne wata kyauta da aka yi ne wata kaiwa da an kawo mai wani buki da aka yi mai za wanda za a saka ma ba don haka yi ba a'a illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la sai ni sai don neman huskar ubangijin ta madaukaki wannan sun ayi da suka tabbata ko kuma ɗaya kaɗan daga cikin ayoyin dole mu sa hadisi ɗaya sai mu rufe kai babu zikirun bayani min akhbarin nabiyyi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an baton bayani nani na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi zababbe fi isbatin wajahi na tabbatar da fuska lillahi ya Allah jalla sana'u yabo ne ya ɗaukaka wa tabarakat asma'u sunayensa sun tsarkaku waɗannan hadisai da suka zo sun zo muwafiqatan suna daidai lima talauna da abin da yanzu yanzu mun ka gama karatu ne min tanzili na Al-Qur'ani. duka waɗanda hadisai za mu karatu yanzu yanzu mun ka gama karatun ayoyi masu magana kan wannan sifa allazi shi wannan alqur'anin huwa bil qulubi mahfuzun shi na an ka harda kai duk cikin zukata shi na wanda garin kowa gidan kowa ko ina akwai shi wa baina daftaini maktubun na an ka rubuta daga bango na farko wanda ka farawa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa bango na ƙarshe wanda ka karewa da minal jinnati wan daftai bangaye guda biyu shi dai qur'ani wa fil maharibi wanda a cikin masallatai wal katatini daga cikin da kuma cikin makarantun ne makaru shi da aka karatu to shi wannan littafin Allah nan wanda muka magana game da haka to yanzu zamu kawo ma hadisan da sun ka zo daidai da shi ba ku saba mu ayoyin ba kila fahimta sai mu sa aka mutu akan ka'idar nisbitu ma asbata Allah li nafsihi wa ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam حدثنا حدثنا عبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار الأطاء صدوق من الطبقة العاشرة شيوانا عبد الجبار ابن العلاء الأطاء صدوقنا ضد ابن حجر ياتي لا بأس به to dun la asabi la asabi wanda aka ce ma la asabi hadisi ne in dai ba ya hayab ibn ma'in ya faɗi haka ba to hadisi ne in dai shi ya kaita da shi to hasanu ko ba haka ba har yanzu bai kai ƙasa ga hasanu bai zan da shi ba la asabi bai bai da illa wanda aka suka ko ba haka ba ba a yabo ba fallasa la asabi to amma man nan malam sai muna wani abu dun ni hana suka hadisin kace ka so kai. sai ya yi sai mutaba ya kawo ba ga ba gare dai ji wannan ba sai ce wa sa'idu ibina abdurrahman al-makhzumi thiqatun min tabaqat al-ashara shi wannan su biyu ga suka gwamaya su biyu ga shi ibina ibnu khuzaima ya karatu gare su game da wannan hadisi kaga in ka soki hadisin ta hanyar Abdul Jabbar kace ai la ba su bihi to Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi thiqat shi bai da masokatin kiya qala su biyu suka ce haddathana sufyan sufyan ibn uyayna wanda ibn hajar yace mai as Asabtu, Alhafizu, al imamu al-faqihu al-hujjatu babu abin zaka cewa ta tabbata kenan kaga hadisin ya tabbata an amri ibn dinar daga abd ibn dinar sikatun sabtun min dabaqat thaniya wa huwa min mawali abdullahi ibn umar ko ba haka ba maula abdullahi ibn umar na ku rike shi da abdullahi ibn dinarin da amr ibn dinarin ɗan ɗabka guda ta an ba uban su guda ba dinarin dinarin ba mutum guda ba ne ga amr ibn dinarin din nan an ja jabir ibn abdullahi ibn amr ibn hiram ko ba haka ba sahabiyun ibn sahabiyun jabir ibn abdullahi shi sahabi ba ne sahabi to kaga hadisin shi ne muhammadu bin khuzaima ma bai ba mu labarin shi da ma sai kasan imamu la'imma na babban malami ne daga cikinsu akwai Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi sikatun ga kowa shi ko malami ne akwai Sufyan ibn Uyayna sikatun sabtun hujjatun sannan shi ko daga malamin sa Amr ibn Dinarin sikatun sabtun sannan shi ko ga babban sahabi Jabir ibn Abdullah kaga ko Abdul Jabbar ibn al-Ala al-Atbari ka dan so kai da cewa an ce mai labasa bi hadisin da bai samu matsala ko ba haka ba ba mu ya shi dan kai da tsayin karin karhi kale yace lamma nazalat hadhihi al lokacin da wannan aya ta sauka ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan manzon Allah inda Allah ka cewa qul ya rasulullah ka ce musu ruwan qadir Allah shi an mai iko ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum akan Allah ya turo muku da bala'i daga wajensa azaba daga wajensa daga birbishin ku ya jicce da ku in ba ku imani ba ayan na sauka kan annabi ya ji sai hirgita shi annabi karanka ne sai hirgita ya ji dai lalle cikin ayat akwai alamar cewa hasala Allah ya hasala in azaba ta sauka aiki da ba ta barin kowa qala annabi sallallahu alaihi wasallam nan take annabi ya ce a'udhu bi wajhika jin wanda magana ya san Allah ya hasala qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi wajhika ina neman tsari da fuskarka ashe wajabu lillahi wajabu kala sai Allah madaukin sarki shi gaba da ayat aw min tahti arjulikum qala an-nabi a'udhu bi wajhikal karim Allah ina neman ka tsiri da fuskar ka mai daraja Allah ka tsare mu kala Allah ya ci gaba ce aw yalbi sakum shi'a ko koyi Allah ya daddatsa ku kungiya kungiya ku fada da juna wa yuzika ba'dakum ba'as wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ya kankana masashin ku gwale gwale na sashi bonin sashi dai sashin ku su ba sashin ku bala'i su ba sashin ku azaba su ba sashin ku gwale gwale su tara musu gajiya ko Allah ya dauko wannan to manzo Allah ya ce kala manzo Allah ya ce hatani hawan wa aisan to ga ta sauki kuma ta hiji ta hida dama dama menene Allah ya mai shi mu kungiyoyi mu ta faɗa da dunawa mu ko ba haka ba wallahi ta haife azaba Allah ya taso yayi a doki abin da hannu ne ya azaba wallahi ba mai saura sannan kuma bala'in Allah in ya sauko ta ta karkashin kasa ba mai saura amma dai samu wa mu wa mu ta dan gida dan sunna yau ka bugai gobe ma cittaka ka sai wannan ana yi. kuma haka take ila yau kiyamati ina jin ko jin hadisi na haka da karatu a cikin motsa imam malik inda man sallah suna ya roko aka aino dan abubuwa kuma Allah ya karban mai kada ya ba wasu adu wasu makiya daga wasu su azabar da al'umma sai Allah ya yarda sannan kai yanzu ko wata azaba ta daga wajen shi halaka ta gaba daya kamar tufana kamar mutanen lutu kamar kamar kamar adawa kamar samudawa Allah ce na san ma sannan yau Allah kare sa matsala tsakanin jama'a zanna salim halin lahiya lo duk ahlus sunna Allah ce bai ce wannan ba kuma nafsin aya shi saboda haka damu dole a samu dan bid'a dole ko ba haka ba eh dole ba na samu su dole a samu ko kasu ko kasu shi ko dole gane ka ko ba haka ba dole Ko kuma haka za a yi tahiya da duk da duk fir'aun ne ta haifi an yi musa haka da tahiya hada na ku hadithul makhzumi sai yace to duka gane kakka kakka soki hadisi yace wanga lafazin makhzumi na da dauko to kudi ba wa makhzumi sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi la yana doku larabcin amma wa ma'ana hadithihi ma ma'ana hadithin shi da shi na Abdul Jabbar ibn Abdul Jabbar al-Attar alladhi yuqalu la ba'sa bihi ma ma'ana kai wahid amma sai yadda ta hanyar wanda ya san shi fiqana bai da makijina bale ka gizina hadisin kina fahimci wannan yasa an gida sun kace wajen mu Allah ibn Khuzaimah yayi maganin mu ai ba a ce mai tahi ibn Hazm ne kitabu tawhid kitabu tashkiki ne ko ka so ka sa Allah sai ya sama shaku ko ba haka ba ina da a ce ya ce Abdul Jabbar ibn al-Abadi ibn ibn Abdul Jabbar al-Abadi sai ce ai ba sa ko ba haka ba ina da hadisin kan haka za mu tsaya insha Allah amma zo karatu na gaba sai mu fara hadisai ga dangare insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك لا